bayan ka yawa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da yammacin talata goma sha hudu ga wata ramadan hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da uku ga watan fabrairu a maris 2026 miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun cike karshen aya ta 46 cikin wannan sura mai albarka suratu al-imran qadan Allah ta'ala wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin ayau za mu tashi a farkon aya ta 47 kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi wannan yana cewa assalamu alaikum malam idan shugabanni suka gama mulkin kasa sai su cewa talakawa su yafe musu rashin kyautatawar da suka yi musu da kwashe dukiyar kasa da suka yi wala idan mutum ya ce bai yafe ba sai gobe kiyama shin akwai laifi ba laifi abinda mu gane ba shine yi lokacin da wani ya maka laifi ya nemi yafiyarka to daraja ce ta zo maka ɗaukaka ce ta zo hannunka Allah ya baka ita idan ka yafi Allah haka yake so zai ɗaukaka ka ka yafe don Allah Allah wa rikin sarki yana cewa abubuwan annabi yana faɗa cikin hadisi man taraka shay'an lillahi wa rawalahu khairan minhu duk mutumin da ya bar abu don Allah to Allah zai canza masa da wafi alkhairi kuma hadisi na gaba annabi yake cewa ba za da lahu bi abdin bi afwi ma za da Allahu abdin bi afwi illa izzan auka kama qala alaihi salatu salam Allah mulki sarki bai taba kara ma wani bawa wani abu ba ya bashi wata kyauta sama da daukaka ya yafiya da yi to idan ka zama mai yafiya Allah mulki sarki kai ma zai daga maka kafa ya yafe maka amma hakan bai ba shi wa gabanin dama su yi sata ko su yi mugunta ko su ci karansu ba babbaka su miƙe ƙafafu su yi wakacewa kasa da nuke talakawa ba ƙwarai amma dai duk idan irin wannan ya kasance ta hanyar mutum ya fito ya nemi yafiya to ba fi wani a yafi su wanda kuma yake ganin yana da haƙƙi ɗin ya ce shi bai yafi haƙƙinsa ba kuma wannan al'amarin yana hannunsa Allah wani ke sarki shi ne da me hukuncin waɗanda suke yin sallar nafila lokacin da ake kusa da tada ikama ko kuma an ma an tada malam mai yanayi hukuncin hakan da suka yi ba daidai ba ne yin sallar nafila ana yin kira idan ba a tada sallar farilla ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan qimatis salat fala salata illa al-maktuba idan ga an da sallah ta farilla to babu wata sallah sai ta farilla ne sai ba su riga sun yi ba to kasu ne haka shine daidai kuma mai nai hukunci yin sallar nafila lokacin da jimai yake yin hudu ba ya halatta suna ce mutum ya ranar nafila ko da jimai yana hudu ba sai dai a takaita tsawonsu su su zama to wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara malin lafiya da tsawon ya tsawaita rayuwarka da kuma saka maka da alkhairi tambaya ta ita ce idan ne hukuncin sojoji da suke yaki a daji inda ake artabu da 'yan bindiga ko 'yan boko haram amma ba su tabbatar ko waɗanda suka harba mai laifi ne ko ba mai laifi ba misali akwai wasu ƙauyuka da suke kusa da daji kamar ƙauyukan fulani da ke gefen daji da aka yi musayar wuta tsakanin sojoji da 'yan bindiga ko boko haram sai a samu kuskure a harbi wasu mutanen gari da babu su da laifi mai ne kunce irin wannan musulunci irin wannan yakan faru dama ita fitila yin ta faru mutum ne nesa yake da ita ku dai ku yi kokari kawai ku zamanto kuna da hanyoyin da kuke iya gane da laifi da wanda ba mai laifi ba idan kuma aka samu akasi da lura ta sa wani marar laifin ya shafe shi to an je lafiya Allah zai bambanta dama wata ku fitna ta za su ta siba na ladina zalamu minkum khassa shi hanya take nan to idan ka ji irin wannan yana faruwa ka nisanci wurin kawai dan kar ma samu wannan kuskuren yadda abin yakan afko ne ya kasance an tsara kan mai uwa da wani kaga ba yadda ka iya kai dai a matsayin ka na musulmi kai iya kokarin ka wajen tantancewa tsakanin dan ta'adda da wanda ba dan ta'adda ba babu ruwan shi karka taba shi kar ka da jinsa Allah ya samu dace Allah ta'ala wannan yake cewa tambaya na shine karanta Fatiha da ayatul kursiyu qul huwallahu da malikal mulki da shahidan lahu bayan kowace sallah ta farilla yana sa mutum ya shiga aljanna kamar yadda wani malami ya faɗa a wani hadisi a ce bai inganta ba ba ni da na ce ba na ce mafi yawan hadisai da suke zuwa akan falalar ayoyi ko surori a ingantattu ba ne ko haka na ce ba Ta ce mafi yawancinsu sai an kiyaye da abin da za a karanta ya zama ana da tabbas a kai kar a je a ainihin wato faɗa cikin damuwa da da barci in kai menene tambayar ta samu gani ya ce bai inganta ba domin na da ina yi ina karantawa waɗannan ayoyi a sallar farilla tunda na ji wannan babban babban ya faɗa ko ne ne so ga rubutun yana karanta ne. a taƙaice dai <laughs> duk wa'in nan kamar yadda na faɗa zan sa mai mai dawa mafi yawancin su ba su inganta ba an gane wannan ko akwai wani daga cikinsu masu irin wannan wannan wallafa wallafan aka tambaye shi ce ya ga mutane ne sun yi baya baya da karanta qur'ani shi yasa sai wallafa hadisai na ƙarya dan ya dawo da hankulan su kan karanta alqur'ani sai ce aya kaza falalar ta kaza sura kaza falalar ta kaza mutane suke ta karanta ba kuma ta hadisan ƙarya ne irin wannan hadisan da su muke cin karo sai a kawo mana su a rika karantar da mu ko mu ci karo da su mu dauka daidai ne bai ta dauka na faɗi cewa ƙur'ani gaba ɗayansa umuman duk wanda ya karanta shi akwai albarka a cikinsa akwai alkhairi akwai arziki za ga mutane ba sa karanta qur'ani wai mutumin da ba shi ba qur'ani akwai da ko azumi ba ya karanta da azumin ma da ake cewa waɗanda suke zama ramadaniyun ba su karanta qur'ani sai da ramadan wallahi shi ko ramadan ramadan din ma bai yi amma za ka yana ɗan ƙaramin ƙur'ani a cikin aljihunsa suratu yasin ta tabaraka suratu waƙiya saboda an ce zai yi kuɗi shi a dole sai ya kuɗi har ya haddace su ta karanta kaga wannan da ar-rahman so irin abubuwa ne da ya kamata mu kiyaye addinin musulunci ba addini ne ake da ka ba addini ne wanda ake yin sa da ilimi da kuma jagorantar magabata ya suka kalli abin ya suka yi shi ya suka fahimce shi ta zuwa da kakai abin da gada dama ce ka yi addini Allah ya samu dace to wannan da yi na kamar jarida shi. <laughs> tambayoyi da yawa haka ka dan ba wasu dama ya ce wasu lokutan na kan samu kaina a cikin sallah ta nafila a gida idan ina yi iyalina sukan wuce ta gabana idan ina cikin sallah to sai na yi wani ji wani malami ya ce idan kana sallah mace ta wuce ta gabanka ba ka da sallah to ni malam idan ina sallah yara na mata da matata suna wucewa ta gabana amma na sa bucket ko wani abu a gabana ko dustbin na zuba shara na zuba sharan daki a gabana ka ja da dustbin ake saka sallah ba za ka yi ko ya maza yin wannan sallar ne ba wai malamai suka faɗa ba annabi ne ya ce duwace duwan ya zama to mai al'ada ta wuce ta gaban sallar shi sallarsa ta lalace bai da sallah ana rufin mace wadda ta zama baliga ko yanka ko matarka in dai tana yin jinin al'ada baliga ce ta wuce ta gaban ka sutura kuma ya zama abu ne da ya zama ka kula da suturar da zaka taka eh wannan suturar da kake sa in ta bayan sutura suke wuce ba laifi ba ne amma da Allah a canza zubin din nan ya samu wani abu mai kyau a sutura da shi wanda yake mai kyau mai tsarki Allah ya samu dace da gaske ne inda suna jin idan mutum ya alwala sai ya ci wani abu mai mai bakinsa ba sai ya yi sallah ya matsayin wannan sallah sallah ta kai amma baka ruhi ne wannan abu ya yi ni ne Allah ya bani haihuwa amma har yanzu Allah bai bani ikon yi mata hakika ba Ga shi har ta girma to zan iya yi mata duk lokacin da na samu dama zan yi mata a ya riga ya sauka a kamar shi kenan ba dole bane ya riga ya wuce a satin farko ko a sati na biyu ko a bayan wata ko kaza duk ba ka ba shi kenan ya wasu malamai suna cewa ana iya yi amma ba a dora maka shi ba gaskiya in ka kana da wadata kawai ka wadata iyalin ka da nama kawai su yi musu rago ka yanka su ci su more amma an ka kuskura ma ka shiga sunan wacce ne da ban yi ba na wani dalilin nan da ban yi sunanta ba oh, ka kira wa kanka ba ka fahimta a kira ruwa a ci da sunan yakka wance shine da baka sami bayan yanzu shi dai to ko nan gaba ka haihu ba baka ba ka da halin ma sai kai wallahi kar ka dauka shi masu kishiyoyi ko ba ta kadai ce wallahi sai kai to ka da shi ko ka tsaya ka da shi yawa ko ita kar in tana da rukun a ce ita ce to ke fa ban samu daman yanka miki rawar suna ba in kina da hali ki yanka wa ki. ba dole bane yawa Allah ya shirye ta mu Allah ubangiji ya saka mana da alkhairi kaza kaza kaza kaza ya faɗi sunansa na faɗi ya le shi kawai sai ijaba Muhammad Aliyu ya sanya naira ɗari uku Allah ya saka da alkhairi sai Aisha Imam Bello naira dubu uku sai Amatu Salam dubu biyu da ɗari biyar sai Sani Ahmad dubu hamsin sai wani bawan Allah dubu biyu sai adamu mai tagode dubu goma sai wani bawan Allah dari biyar sai wani bawan Allah dari biyu to duka muna musu addu'a Allah wadda sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya sa musu amizani? Allah Allah wadda sarki ya sa ya zama dalilin tsiranmu a nan duniya da kuma gobe kiyama a kamar yadda na ambata za mu tashi aya ta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 قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نعم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وبنجي تعالى يتي قالت سينا مريم تكي تشيوى ربي يا أبنجي أنا يكون لي ولد يا يا زائي إنسان لا irin yadda annabi zakariya alaihi salam ya yi mamakin yadda matarsa za su samu ciki har ta haife cikin Allah ta'ala ya gaya masa alamar da zai gana haka shine ya kwana uku ba tare da yana iya wa mutane magana ba sai dai ishara Wa haka na na maryam bayan Allah subhanahu ta'ala ya sa mala'ika yayi mata albishir da samun da sai ya zamanto cewa tana mamaki ita ma ta ce ya ubangiji ya za a yi in samu ɗa walam yamsasni bashar alhalin babu wani ɗan adam da ya taɓa shafa ta bi tazawujin wala ghairihi ta hanyar aure ko da ma ba ta hanyar aure ba ma'ana ko da ta wata hanya mara kyau wani namiji bai taba kusanta ta ba an gane wannan ko lafazin almasu anan yana nufin aljima wato namiji bai taba saduwa da ni ba kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa aula mastumun nisa'a ko kuka shafi mata da batun yin taimama a wani wuri Allah tabaraka wa ala yake cewa dangane da abin da ya shafi kafara ta zihari yace fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa fahimta sannan kuma fa siyamu shahrayn mutatabi'ain shi ma min qabli an yatamassa duk lafazin masu anan yana nufin jima'i wani yana daga cikin wato alkunya da malamai suka ce ƙur'ani yana da ladabi na furta waɗansu kalmomi waɗanda suke da alaƙa da jima'i ba za a fito kai ɗaya a furta ba don saboda ladabi na alƙur'ani kamar haɗin Allah ta'ala falamma ta gashaha hamalat hamlan khafifan kamar rabbi yi amfani da kalmar algashi yana kinaya da ainihin wato saduwa ta aure tsakanin annabi adam alaihi salam da na na hawa da wurare mabambanta irin wannan kalma da Allah ta'ala ke amfani da ita to sai take mamakin yadda za ka samu ɗa sakamakon irin wannan siffar da wannan matsayi shine cikin ciki cewa ita wata mace ce wadda babu wani ɗa namiji da ya taɓa ta ko ya kusance ta ta hanyar saduwa wanda wannan yana nuna cewa ashe ba a iya haihuwa kaɗai ba tare da an samu saduwa tsakanin namiji da mace ba ƙala sai ubangiji ta'ala ya sa mala'ika ya ba ta amsa ya ce wannan al'amari da Allah ya hukunta ka zalika wato haka al'amarin yake na halittar ɗa daga jikinki bila abin ba tare da uba ba haka Allahu ya kuma ya sha. Allah yake halitta abin da ya so ya halicci annabi Isa a jikinki babu saduwa na namiji tare da ke ba tare da aure ba Allah shi mai iko ne akan haka wanda shi Allah lamarinsa idan qada amran idan har ya hukunta wani al'amari da zai faru wanda yake so ya halitta fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yana ce ma wannan abin da ya kasance kawai sai abin ya kasance aifa ya kunu wa yu'allimuhu alkitab sannan wannan da bayan waɗancan siffofi da aka ambata da aka ce ismu al-masiha isa ibn maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin sannan wa yukallimu an nasa fi al-mahd wa kahlan duk waɗannan daraja ce da siffofinsa da aka ce daga ciki ma wa yu'allimuhu ba ubangiji ta'ala zai sanar da shi ainihin wato rubutun littafi wannan yana ɗaya daga cikin fasarar da malaman tafsiri suka yi suka ce alkitabu ana ana nufin alkhab wato jinsi ne na littattafai da iya rubuta littafin Allah wasu malamai suka ce Allah zai sanar da shi ainihin wato ilimin littafin da za a bashi wal hikma Allah zai bashi annabta wat taurata wal inji. Allah zai bashi hikima ta ainihin wato annabta ya sanar da shi ilimin at-taura da injila waɗannan darajoji ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware wannan ɗa ya yi masa su wanda ita kanta uwar bata ma kai ga haihuwar ɗan ba tukunna bata ma samu cikin ɗan ba amma an gaya mata menene sa yaya kuma zai kasance kaga wannan mankaba ce daga cikin manaƙib Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wato ware wannan mata da ita kancan da kuma shi ɗan nata ina fata ana fahimta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukake su duk da in ka kalli wannan daraja ka koma ka kalli addu'ar da mahaifiyarta ta yi addu'ar imra'atu imra'atu ka kaga za gane albarka irin ta addu'a musamman da iyaye idan iyaye suka yi addu'a ta albarka to tana samun ɗa haka ka idan suka yi addu'a aka fi haka wallahi tana iya bin ɗan da suka yi mummunan addu'a duk yana iya faruwa shi sa kullum ake so bakinka a matsayinka na magidanci ya zama to mai furta alkhairi har ka yadda bakin ka ya zama to mai furta sharri akan yayanka ka dinga musu addu'a ta shirya. ka dinga musu addu'a ta neman albarka da natsuwa Allah zai ji addu'a ka kuma Allah zai amsa amma idan ka zama mai tsine musu musu musu mugunyan addu'a to lallai fa za a waye gari za ka iya faɗan abun ya zama daidai da lokacin karɓar addu'a wala sai ga yanka sun kan gare ihfaz lisanaka an taqula fatubtala inda albala'a muwakkalun bil mantiqi ka harshen ka. kar ka furta maganar da za ta zo ta zama jarabawa a gare ka dun bala'i yana tattare da abin da kake furtawa ne za ga mace ta samu ciki tana tsini wa ciki wannan shegen cikin kwai ya yi shi yaro sai ya zama nan yaro ya fito tun yana cikin gabar tsini wani ya zama dan shara ya ta share mutane Allah kyauta ko ba ya tsine masa kika waɗannan ba daidai ba ne wannan bayar Allah addu'a ta yi kuma Allah ya karba addu'a ta shi yasa jiya mun karanta hadisi da Anas yake cewa babu wani jariri wace shedan na taba shi dun banda da na Maryam da danta Annabi Isa ka gani saboda albarkacin addu'a ce da uwar ta yi ko ba haka bane yace wa inni sammaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kuma ai wannan kalmar da Allah ya faɗa daga cikin siffarsa ya ce shi ɗin wajen kalliman nasa fil mahadi ya yi magana a cikin kan goyo ai hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu daga cikin jarirai da suke magana a cikin mahadi daga ciki akwai annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki mahallin shahid da yasa na tsoro da wannan hadisi shine wancan bawan Allah Jurayj wanda kaga addu'a ce mugunya ta mahaifinsa ta bishi saboda ya zo yana sallah yana cikin sauma sauma'atihi wato ɗakin da ya ware don yin ibada bukka ce a daji ko a gefe guda a cikin gida baya komai sai ibada da bautar Allah yana cikin sallah uwar ta zo tana kiransa jurai jurai jurai shiru yana sallah ya rasa yadda zai ma yake cewa ya Allah ummi wa salati sallata ko mahaifiyata amsa mata zai yanke sallah ko ya zai su a lokacin su a shari'a su mutum na sallah aka kira shi zai iya yankewa musamman kowa da daraja da uba da daraja da irin da suke da shi saboda wannan dalilin ya sako ce fushi sai ce masa addu'a mugunya tun da na kira ka ki amsa Allah ya haɗa ka da fuskar kama ko ta magana mai kama da haka yana cikin ibadarsa aka ce karuwar ta zo ta kawo kanta wurinsa akan ya biya masa bukata yayi zina da ita ya yi sauraranta ta wuce gaba ta je ta samu wani mai lambu ko mai gona ya yi biya mata bukatar taka kuma sai Allah ya kaddara ciki ya shiga Ina zo aka kama ta da cikin nan bayan ta haife shi waye ubansa ta ce ai wannan juritin ne ta mata kazafi kaga addu'ar uwa ce ta bi shi an yi yadda za a yi ya ba da sa ko dalilinsa akan cewa ba shi bane suka iya da don aka yi ce a nuna masa jaririn da kuma tambayi yaran yaron ya bude baki ce babana shine wannan manomi kaga jariri ya magana ya barantar da shi amma mahallin shahi kaga mummunan addu'a kai kuma yazo ya faru ya kamata mu kiyaye kullum da aka zo munasaba irin wannan na tuna da wani kissa na taba karanta yadda ake ba da labarin cewa Abdurrahman as-Suhaib ne daga cikin limamin Makka addu'a uwa ce ta same shi ta sa ya zama Limani. an fahimta domin mahaifinsa zai yi baki aka ce ta dafa abinci iri-iri kasar larabawa akwai iya tarban baki an fahimta ga shinkafa kaza ga shinkafa nama duka akwai sai eh, ga dukkan wani irin nau'in ruwa na kala da shurba iri-iri yana zuwa shi kuma yaro ne karami sai zo yana wasan shi da kasa kawai ne ko kasa yawa ko kasa ko wani abu ne wanda zai zama ya bata abincin bayan ta dora abincin akan dani baki sun kusa isowa har sai baci ka kaddara wata mata ce daga cikin matan mu na yanzu bayan ya ci duka sai da tsitsi ne wannan eh amma ita cikin wannan yanayi sai ta zo su samu hannun tana kaskaɓe masa hannu da jikin shi da ƙasa tana faɗi da yare amniya irin ta tana yalla ruh yalla ruh ja'alaka Allahu imaman lil haramain sai gashi kawai ka bi canje ka Allah ya saka zama limamin harmai sai ga zirai ce a zama shine su dai shi da shugaban limamai na kasan gaba daya kaga addu'a ce in labarin ya inganta haka ne in akwai ma gyara ko ƙari ko wani abu dai ai addu'a ta kwarai daga iyaye zuwa ga yaya ita ce abin da ake bukata shi ne Allah yake nuna wa Maryam cewa ba wani abin gabas bane ko kayan gabas a wurin Allah ya kasa halittar ba daga uba ba yadda kike kadai din nan babun mamaki bane yana da iko shi ya zamanto ya halicci ka daga jikinki ba tare da kuma ba sai Allah ce ne wa yu'ali ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum أني الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا الله مدعو في سركيتي بايا من كرنتد شمون باشا التوراة للإنجيلة لأن نبتأ sannan shi ɗan aike ne ma'ana manzo ne malamai suna cewa na daga cikin abin da ake ƙaddarawa a nan gurin aiwa arsalnahu rasulan za mu aiko shi ko muka aiko shi a matsayin manzo ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ilawa fisiba tun yana ɗan ƙaramin sa shi annabi ne an ba da buluji ko bayan ya balaga falafaka jibrilu fi jabi dafiha fa hamalat kawai sai mala'ika jibrilu ya yi busa a gefen zaninta don hura iska kawai shi kenan sai ta ji cikin ya shiga wato da samun cikin da naƙudar da haihuwar duk a lokaci da abin shi Allah kenan Allah ne mai iko akan wannan amma kai ikin process da ake bi sai ka je taɗi haka ne zama sai ruwa ya buge ka sai iska ta buge ka haka ne mana sai ka ɗan tsaya da cikin katanga ka zama kamar sojan bikin bango eh sai ka ɗanyi yi wanka ka yi kwalliya ka sa hoda ita ma ta ci kwalliya an ɗanyi murmushi an ɗanyi yi hira an sa ranar aure bayan an yanke sadaki an ɗaura an yi walima an yi kaza sannan sai an zo an samu wasu process shi ma idan Allah ya kaddara aka samu cikin kuma sai an jaji sai ya sai watannin haihuwarsa dole sai ta ɗauka cikin kai nauyi haka mace take saboda ka'idar balamma a da wallah ta na tsari salihan kudan da mina shakirin zai yi wa mata ka daga auren ta kawai nan sai ka busa mata ciki nan take ta dauki ciki kuma da abin shi a nan take ba zai yi ba dama can da cikin ta zo kenan ko ba ka bane to duk wannan process din ba a yi shi ba Allah ya wuce al'amarin sa kan kuma ta ya ce in yana ta al'amari fa inda ma ya kulu da hukum fa yakun ne kawai to saboda haka da mala'ika yayin busa a cikin zanin ta dan take sai ta dauki ciki an gane wannan ko kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin irin yadda ya bada bayanin ta a cikin suratul maryam na hatta yadda naƙudar ta zo ta je gaban dabino Allah ya ce hujji ilaiki bi fitar naklati tasaqqa rutsa ban janiya da makamantar su wayin ayoyi tun daga aya ta shida, har aya ta tara a cikin suratul maryam sai bayanin yadda aka yi naƙudan aka haifa annabi Isa alaihi salam duka wannan iko ne a cikin lahaza aka yi na Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya aiki annabi Isa zuwa ga banu Isra'ilawa yake ce musu bayan sun tafi Mana ita maryam din ta wuce nan yanzu har ta je ina mana ishara ne in kana son cikakken kisan zaka koma maryam din idan ta je gurin mutanen suke cewa ya wa anna laki hada sai na kika zo da wannan da ko ma kana abuki mar'a sauyin? wa ma kanat ummuki baghiya ki ba mutumin banza bane ki ba ya bane kaga wannan suna ishara akan cewa wani lokaci fa idan mutum yana da wani dabi'a mara kyau Ya'yansa suna kwaikwayon wannan dabi'a shi ake so ka yi bincike sosai in za ka yi aure ka san gidan wa za ka aura kar a zo a ce mutum ga wutaccen ɓarawo ne ka zo ka ce za ka aure shi misali nike baka wallahi wata ce ta yafin maka ɓarawo ko ko irin wani ɗan jaba haka wanda ga shi nan ne daga kawai ɗan kai na cin cijiya ma Allah ya kyauta wato bincike a addini abu ne mai kyau shari'a ce ta zo da shi ka bincika sosai wato akwai wanda an Allah zai iya zama shi aka jarabta ya zama shi ne ba ta fara kan shi amma a binciken kuma in ka gano da wani abu akwai wanda zai tuba kuma kaga Allah ya tsaye da mu shikin zai iya faru amma dai kai dai ka sa abun a cikin tunaninka A haka kawai ake zuwa ka bincika uba ka bincika uwa ka bincika yar haka kai ma da zaka ba da yanka bincika uban da da uwar da shi ɗan da zaka ba yanka ka domin akwai ƴaƴa waɗanda iyayen sun yi nan Tsakanin kirki ne amma shi kuma ɗan ya can Allah kyauta halin kwata kwata bai biyo iyayen ba ko kaga iyayen su suna da hali mara kyau amma ɗan kuma na mara kirki ne amma dai ka kula ka sa wannan saboda annabi sallama yana faɗa ta khayyaru li nutfikum ku zaba inda za ku sanya dugan maniyin ku inda za ku sa maniyin ku a halitta da shi wanda za ka haɗa ka da nata eh ya ce fa da za'u hafi gairar ake fa kar ka sa shi inda bai dace wanda bai dace ba shi ne waɗanda ba mu tarbiya a gida akwai wani hadisi shi ma wanda yake hadisi yana da rauni annabi ya ce ka ya li sufikum fa innal irqa sa, cewa shi ko yana bin jini so in ka auro wanda suke da tsoro mara kyau ko mummunan tarihi a baya to zai bai tarihi mai mai kansa har kullum ka tana da fannin Allah ta'ala wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakira ta mai kyau aka shuka tana fitar da tsirai ne da yabanya mai kyau wanda kuma ya zama wurin bai da kyau sai ko an shuka ba za su fitar da yabanya da kyau kamar kai da in ka aure mace mai gida ta kwarai da tarbiyya za ta ba da 'ya'ya na kwarai tarbiyya amma in ka aure matar da take gidansu da ta fito akwai matsala to ka kai ma irin ƴaƴan da zurkun da za ta yi ma ƴaƴanta kenan shi yasa annabi sallama ya ce iyyakum wa khadra ad-diman ka shedanku da ainihin wato fure akan juji. ita ce khadra ad-diman sahabbai suka ce menene kake nufi da fure akan juji wannan khadra ad-diman annabi sai annabi ya ce al-mar'atu hasana fi mabati su' mun kyakkyawan mace ba ta akwai kyau masha Allah san kowa in wanda bai samu ba amma kuma ta fito ne a gidan da babu tarbiyya ta tsotsa nono na mugunyar hali ta tsotsa nono da dabi'u na bin bokaye da ainihin wato shaƙe wuyan miji da ya ga masa kaya Kuma aka bane da ficewa in miji ya sa kafa ya fita ya fita ta fice ko da leƙe kawai nan hara ne marasa kyau ɗabi'un matan mu ba ne ka gama ta yadda ka san mai gadi kullum tana bakin kofa wallahi imana mai gadi da ke tsare gida shi aka sani zai tsaya yana kan fuskunsa ya kula da ake shi amma ita wannan kullum tana matsala bakin kofa leƙojen leƙana wani lokaci ka ga fitan ma babu lullubi ba komai kai da ka ci karo da ganin ma an cutar da kai domin ka gama cikin da bai kamata ka ganta a ne ma da ka ganta ba daidai ba ne wannan Yan ka aure wadda kullum kuma cakin take ita ma to haka yayanta ta su zama a je da ya tambaya na to ya kamata mu kiyaye yan uwa ko lallai iyaye mu sa ido wallahi ma duk yan mata suke da samari ya saba ma addini ba tarbiyyar mu bane na musulunci ba tarbiyyar mu bane na kuma na al'ada malam bahaushe a yanzu ba kake ganin mace da namiji ko mace ta jingina a jikin saurayinta kafara da kafara an mata magana ta ce sanyi ke ji saboda shi ne wuta ko shi ya ce sanyi yake ji wallahi malam wannan ka duba ka lura da yadda ake taɗi yanzu malam da taɗin da ake nesa da nesa ake wallahi malam a boye mu da muke in yara yara mu yara ƙanana wallahi tallahi ba wai nesa da yawa ba akwai lokacin da ni na sani idan aka ce ga wata mace ma ka haɗu da ita wanda ka ji kasa irin tana ɗan san ta haka ko tana a ce ga wata gidda kamar ita ce idan gaban ka yace dum ya faɗi ya dinga bugawa ke nan, ya mata ce an waye gari kana tsoron ma ka haɗu da wata wanda kake jin kana son ta ne ma ko tana santa? ka wallahi da ya maka wallahi a ce wai ka gurin ta tani ba yi soyayya ba shi ne kawai kai dai kawai ka ga wancan ta burge kare amma yanzu yaran yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah to kaga mu kenan fa a lokacin muna ganin ma duniya a lalace take ko ba haka ba a waɗanda suke iyayen mu suya suke kaga abun ma akwai tsafta akwai tsafta wata rana na taɓa cin karo da karatun dan wa malam lawan yau Allah ya ƙara masa lafiya yake ba da labari a wani taro aka gayyace shi ban san inda ake taron ba amma na ji video clip yake bayanin akan tarbiyya ne da irin yadda ake taɗi da sauransu sai yake faɗin wani ɗan uwa abokin karatunmu ne dr amin ismail suna gabanmu a jami'ar madina shi ya ba shi labarin shi kuma yake faɗin a ciki yace sun kai ma wani dattijo ziyara suna hira da shi akan yadda taɗi yake a zamaninsu ya ce wallahi da ya ba su labarin zai da abin ya ba su mamaki ya ce to ai ba wai tarihin tarin zan baka ba ni zan baka labarin zuwa taɗi na na farko shi dattijo yake fara ya ce budurwar ba tashi bace shi ɗan rakiya ne shi ne ɗan rakiya shi ne kuma rakiyar farko da aka je ta shi ya ce zaure ne guda biyu ita ba ta budurwar tana can ƙarshe ƙuryan wannan zauren shi kuma sauran yana can ƙuryan wancan farkon zauren ya ce shi kuma shi ne a tsakiya shi abokin ango <laughs> abokin zauren <laughs> wallahi mara ya ce shi na tsakiya da shi ɗaurayin da ya ce ka ce ina gaishe ta da ce ya ce ina gaishe ni sai ta ce ya ce ta ta ce lera yana hanzawa ya ce da gidan sai aka shi ya ka ce kenan fa ya ce ina gaishe ki ya faɗa ya ce ina gaishe ki ita ba ta ce ina hanzawa da ya faɗa yana hanzawa sai saurayi ya shiru budurwa ta shiru shi kuma kafin ta yana tsakiya ya shiru ya ce sai saurayin ya buce da gudu ya tsere ya ce ni ma sai na tsere da bayan jiwa an gama tadi yi mana yadda ka san a irwanin rayuwar ta dawo girin wannan wallahi ma shi ne abin sha'awa akwai kunya akwai hishma amma yanzu inna lillahi wa inna yi raji'un la'aunar da kowace quwwata illa da hannuna ɗin nan ni na ɗauki jaririyar da aka same ta a wurin taɗi zina aka yi aka haife a taɗi a zuwa taɗi irin na wannan zamanin yar shekarar ta goma sha shida uwar yar kenan har tana so ta sai da yarinyar ba ta fara ciniki za a sai da yar a taɗi na ɗauke ta akwai wani ɗan uwa da ya ce mana ya dawo anguwa da daddare daga kasuwa sai ya samu mace a tsaye a kofin gida a nan yankin namu ya faru wallahi ya ce ina ganin mata a kai na ce ina lillahi ina da me ya faru idan a wannan lokacin bai kamata a gama ce a waje ba cikin dai ya yi istirja'i sai da ya zo dab da zai wuce tunda bai san wace ce ba amma ya zo kusan ko sai gane a yar makocinsa ne yar makocinsa kuma sai har gita gitta lafiya sai ya ga kafa hudu maimakon kafa biyu a ƙarƙashin gida biyu ashe saurayi ne a cikin hijabi malam suna wani abu da ake cewa shan manci kashi wannan bala'in malam za ka haɗa irin illar lokutan da waɗancan lokuta ne malam to gaskiya tambayar da wani ya turo jiyan nan wallahi kusa ya buga mana akan kawunan mu cikin mu kula da amanar da Allah ya bamu na 'ya'yan nan wallahi ba haihuwan bane jiya ba dole bane mace sai ta rike waya ba dole bane sai ta yi chatin ko sai ta yi media lalura ce to kar kuma a bari dan ta zama lalura kuma ta aika musu cikin wuta musa ido wanda yake san yakka ya biyo ta kofa idan zai zo taɗi wurin yakka ba shi wuri a cikin gidanka da zai taɗi da ita lokacin da za ka saka masa ya zo taɗin ba zo ɗari hawan da ya gada ba kuma ka ba shi lokaci da mintuna da awoyi da ranaku ka zo gidana sai rana kaza karfe kaza zuwa kaza shi ya kamata kuma su zauna a inda kowa na wulkidawa yana kallon su shi kan shi wannan taɗin ba wani abu ne ba al'ada ce ba Wannan da suke aure ja waye taɓa zuwa taɗin ma waye sanya ake kawai sai daga an kama kama cikin ko an nemi maka aure an baka ita har yanzu zamani ne ya kamu in ba su yi soyayya ba sai a zo a yi ta kamar an yi auren dole a ko da ba za a yi auren dole ba amma kuma ba za a bar abin sakaka ba ya kafa ba yan biyu wuce da kawai wani sai ya zo kawai ya matsa ta yi wuce wani ya zo ya matsa ta yi wuce mace tun kafin ta je gidan miji ta gama sanin maza ce. ko ba ta yi ba misali duk ta san wani daɗi da wani daɗin wuce ko rashin daɗin sa shi ma tun yana ya gama wannan ɗayan mutane to ina daɗin ina kan sashin auren idan an yi shi za a ji shi an riga an gama shan shi tun a waje Allah ya kama da ɗauki so a nan gurin wannan baiwar Allah ga yadda suke da Allah madaukin sarki sai suke tambayarta na kana abokin mura'a sauri ba banki ga ba mummunan mutum ba ba mutum bane mai dabi'u mara kyau kaga ana sa ran kenan ashe ke ta kwarai ce sannan wa ma kanat ummuki baziya mahaifiyarki ma ba karuwa ba ce ba mu da wannan abu to ta aka ke kuma za ki zo mana da ɗa wanda yake babu babu miji ya za ki mana haka to ita kuma maryam ana mata magana fa asharat ilayhi sai ta yi nuni zuwa ga annabi isa ta nuna ɗan jaririn ta miƙa shi gare su da suka ga haka ƙalu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za a yi magana da wanda yake cikin tsumma lafazin almahad tsumma na goyo ko jaririn sai da ake sawa ya za mu magana da shi a lokacin da ya buɗe bakin sa yace inni abdullahi ni bawa Allah ne da kansa yace ni bawa Allah ne ce ni Allah bai!" ko da ka makotan mu soci ya kamata su ji wannan kuma cikin littattafan bible ya tabbatar da shashi da Allah ba yace inni abdullahi ni bawa ne na Allah atani alkitaba Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyyan ya sanya ni na zaman to annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya to anan gurin da yazo an yi wannan abun duka ya wuce kamar wannan suratul maryam ta kawo abin da bi tafsir ita kuma suratul ali imran sai ta zo da shi a dunkule a ya ce bayan mala'ika ya busa mata rai ya busa mata kai wannan iska ciki ya shiga hatta yi naƙuda hatta haife shi to kawai annabi isa sai ƙur'ani ana yi ba mu labarin irin bayanin da ya mu waɗannan bambu isra'ilawa ya ce musu an ne farji itukun bi ce, ni na zo muku da alama lafazin aya tana nufin alama ala sirki akan gaskiyar annabta ta min rabbikum daga wurin ubangiji daga cikin waɗannan ayoyi da waɗannan alamomi da suke nuna cewa ni din manzo ne daga wurin Allah anni akhluqu ni ina yin halitta lafazin akhluqu ran ma'ana usawwir ana ina surantawa ba annabi Isa baya yin halitta surantawa yake ya samo laka da tabo da yinku ya mulmula shi yayi siffa irin na tsuntsu sai ya busa masa rai sai ya tashi an gane wannan ko malamai suka ce in ya tafi ma ya tafi bayan inda mutane ba ta gani sai ya faɗo a mace kawai shi kenan duka wannan dan ya zama alama su gane cewa wannan ɗin aikacce ne daga wurin Allah ya ce to ni ina yin suranta ba na nakan halitta ta ainihin wato dabba lakum minatsi ne daga ainihin wato eh, tabo ko yinku ko laka sai in suranta shi ka hai'ata tsari kamar yanayi na tsuntsu a yi da suratihi kwatankwacin sura irin na tsuntsu ba an fuku sai in yi busa a cikin wannan wato mutum-mutumi na tsuntsu da na yi ba ya kunu tsairan sai ya zamanto tsuntsu bi izinin lahi da izinin Allah a wata kira'a ba ya kunu tsairan ya zamanto mai tashi bi izinin lahi da izinin Allah ma'ana bi iradatihi da yardar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ne ke yarda idan yayi haka ba wai yin kansa bane kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ko أنا آه، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك نعم. نعم. وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ أيدتك وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل سيأتيك سمسوا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير izini da izini na kaga Allah bai bar abun a hannunsa ba shi ma annabi isa bai ce ni nike ba ya ce da izinin Allah ne ina fata ana fahimta saboda idan ya busa masa wannan rai din Allah ne ke yarda da izinin sa wannan abin ya faru aka ce yayi halitta musu sura irin na ainihin wato kufash wannan abin da aka ce baya gani da daddare sai da rana mai kofi ya fara shi jemage ya sura ta musu kawai a tashi a lokacin aka ce shine akmalu tsairi khalqan shine ya fi kowane tsuntsu cikar halitta don fuskar sama kamar ta mutum ne za ka hada ido da hanci da baki da kuma kamar fuskar mutum a ba mujiya ba shirya wannan kufash ɗin ne shirya wannan barci ya suna shi wanda zai maki an fahimta haka yi shi kana ya tsira wani yanzu suka ga yana tashi suna kallon sa gashi ya tashi an gane ko ba ce da za ba a ainihu idan ya to ya yi nisa ba ta ganin sa saka nan. ko sai ya faru a daga cikin abin da nake ma wa ubri'u ina warkarwa ai ashfi ina warkarwa wa yake warkarwa dukan warkar da al'akmaha wato makahu lafazin al'akmah shine wanda aka haife shi baya gani shi ake cewa al'akmah an gane ko wanda tun daga haihuwar haihuwarsa dama makahu ne bai taba gani ba amma idan mutum ya taba gani ya zo ya makance daga baya sunan shi zari an fahimta daga baya ne ya zo ya makance amma shi wannan an haife shi baya gani imam mujahid yake cewa al'akma shine allazi yara bin nahari wala yara bil Shi ne wanda yake gani cikin yini amma baya gani da daddare amma mafi ingancin zantuka kamar yadda na faɗa malamai suka ce al'akma shine allazi wuli da a'ma wal abrasa wannan ina warkar da abras abras ne wanda yake da ainihin wato jikin irin zabaya din nan an gane ko mai cutar zabaya ina warkar da shi an gane wannan ko domin cututtuka ne waɗannan guda biyu waɗanda suka gajiyar da wato likitocin zamanin annabi isa ba sa iya ba da magani. to kawai sai gashi shi an aiko shi a matsayin annabi kuma sai Allah ya ba shi ilimi na likitancin da yake yin waɗannan abubuwan maganin shida, har sama da haka saboda haka yake kya musu ga irin abin da yake amma shaɗin addu'a ta za ka yi imani ko in ka yi imani sai a yi maka wannan baya ga nan ma sai cewa uku yi mauta ina ta ina rayar da matattu ba wani mutum babansa ya mutu ko ɗansa ko ƴansa ko matansa sai kira sunansa ya tashi da izinin Allah shi ne uku yi mauta bi idinillah yana raya matattu da izinin Allah an gane ko malamai suna cewa an maimaita bi idinillah ne saboda ya kore ba kowa tunanin iddi'a'in uluhiyya cewa annabi Isa ba yana ikirarin cewa shi Allah bane a farko ya ce duka bi idinillah nan ma ya sake maimaitawa ya ce duka bi idinillah kore kore wannan tunani gane wannan ko ubangiji ta ala ya ce wa bi bima ta'kuluna daga cikin abin da nake ma ina ba ku labarin abin da kuka ci eh ka zo majalisin sai ce ka ci dan wake gashi nan ka ci mu ka sha fura ba sukari wa ma tadakhiruna abin da kuke ajiyewa ma ai tukbi'una kuke adana shi a cikin store ku fi buyutikum a cikin gidajenku ya ba su labarin abin da ma za su ci nan gaba ce to yanzu ka ci tuwo ne Tumami. an jima kuma za ka sha hura ne ko yanzu ka ci waina gobe kuma ko an jima za ka ci kaza yana ba su wannan labarin an gane ko ba a ayyana cikin abin da bai gani ba Allah ne ya sanar da shi fa kana yakhbiru shakhs bima akala huwa bima ya'kul ba'd sai zama annabi Isa yana ba mutum labarin abin da ya ci da abin da zai ci nan gaba shi ne zalika lallai cikin waɗannan ababe da aka ambata wato da ayatul lam akwai aya abun lura a gare ku akwai izina in kuntum mu'minina idan kun kasance mu'mini sai Allah ce wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم wa musaddiqan lima bayna yadayya sannan ni mai gaggatawa ne ga littattafan da suka zo gabanin ni min at-taurati da littafin at-taura wa li uhilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum sannan in halarta muku wasu daga cikin sashen abin da da an haramta muku an gane ko duk abubuwan da aka haramta musu a cikin littafin injira na cin kifi ko tsuntsu ba yanzu in mai da shi halal a gare ku idan kun ci shi babu laifi wajitukum bi ayatin min rabbikum sannan nazo muku da ayoyi alamomi hujjoji nan ma ya maimaita shi ne malamai suka ce ta'kidan dan ƙara tabbatarwa wal yubna alaihi dan a ƙara gini a kansa da hujjojin nan da ya zo da shi fattaqullah ku ji tsoron Allah wa atiquni fi mun ta'a fi mun jiyya fi ma amurukum bihi cikin duk abin da kuke umurtan ku da shi min tauhidillahi wa ta'atihi da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da da'a zuwa gare shi inna Allah rabbi lalle ubangiji Allah mu da sarki ubangiji na ne kaga nan babu shi Allah ba ya jingina kansa cewa shi bawa ne sannan kuma ya ce Allah shi ne ubangijinsa wa rabbukum kuma ubangijin ku ne kuma fa abuduhu ku bauta masa haza wannan abin da nake muku magana nake murkan ku da shi siratun wato hanya ce wacce take mustaqimun madaidaiciya amma da ya gaya musu hakan ku kan zabo ba wani yau suka kare tashi ba imani da shi ba ya kamata a ce su imani da annabi isa da abin da ya zo da shi sai suka kare ta Allah ya ce فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين bayan annabi isa ya yi musu bayanin cewa su bi abin da allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi da hujjoji da dalilai mabambanta waɗanda suke tabbatar da gaskiyar manzancinsa to maimakon su imani da basu yi ba allah ce kalan ma a hatta isa min humul kufra lokacin da annabi isa ya fahimci ya ga alamun kafirci daga gare su ba za su yi imani ba ba za su yadda da abin da ya zo da shi ba daga su waɗannan yahudawa na kafirci ai adamul imani bihi wa aradu qatlahu suka ma yi yankurin su kashe shi ya annahum kanu arifin min at-taurati domin suna karatin daga cikin tawar a taura cewa bi annahu al-masih al-mubashshar bih cewa shine wannan al-masih wanda ake al-bishr din zuwansa a cikin at-taura wa annahu yansafu dinahum kuma zai shafe wannan addinin nasu da ya fahimci haka sai ya tara mabiyansa an gane ko ya tara su ya ce musu man ansari ilallah wane ne zai zama mataimakina ko mataimakana su zamanto masu taimaka mini akan wannan addini na Allah subhanahu wa ta'ala wajen iyar da ainihin wato wannan sako na Allah madaukakin sarki wannan ya tabbata cikin hadisi wanda ainihin a wato ibnu abi hatim ya ruwaito hadisin abdullahi dan abbas ya tara su sai yake musu ainihin wato tambaya yake ce musu wane ne zai yadda ya ainihin wato zama ya shiga siffa irin dawa domin idan an zo a kashe shi madadin ni ni kuma in na dawo ba ma in na dawo bai ce sakamakonsa aljanna kafin kuma in dawo daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan sahabbai nashi suka yi shiru waɗannan ƙabilu su goma sha biyu ɗin nan suka yi shiru ba wanda ya ce komai aka ce sai wani matashi ne a cikinsu ya buɗe baki ya ce ni ne annabi isa ya ce zauna ban da yaro matashi za ki tambaya karo na biyu ba wanda ya sake buɗe baki yaro ya sake cewa shi ya ce ya tsaya ya sake tambaya karo na uku ba wanda ya ce su Ka tafi ba sa san mutuwa <laughs> Allah al-musta'an a ce tana wancan lokacin haka ne ya gani wanda yake ya tsofa kaga ai ya kusa da lahira da kun yi hutar kawai da aka shi ya tsufa <laughs> shi kenan ba to a ƙarshe dai wannan yaro matashi shine wanda ya yadda aka ainihin wasan sanya masa fuska fuskarsa ta koma irin ta annabi isa alaihi salam an gane ko da to cewa masu neman annabi isa su suka kashe shi suna zuwa suka ainihin wato samu wannan matashi suka kashe shi suka jicciye shi tsammanin su annabi isa ne amma kuma ba annabi isa ba ne to lokacin da annabi isa ya zamanto an ɗauke shi sai su waɗannan sahabban da suka saura wanda suka san menene hakikanin abin da ya faru su waɗannan kafirai suna ganin shi suka kashe su kuma sun san ba shi aka shawo sai suka yi sabari su kuma waɗannan sahabban wasu kaso na farko suna cewa wannan dalili ne da ke nuna cewa annabi isa allah ne tun da gashi har ya ɓace ba a gan shi ba ya sa fuskar shi a jikin wani to da shi Allah ne su ake ce ma Ya'ubiya su suke da wannan aqida a cikin kiristoci. sannan wasu kuma daga ciki sai suke ganin cewa a'a ai shi din dan Allah ne dan gaban goshin Allah ne Allah ya dauke kansa ne zai je ne ya dawo ya fanshe shi ne ya fanshi mutanen halittun sa ne daga ainihin wato jinin wannan tsara su ake cewa masuriya sai so na uku suka ce a mu dai annabi isan nan bawan Allah ne ko manzo ne da Allah yawa Allah ne ya so ya daga shi kuma zai dawo to waɗannan su ne musulman na wannan lokaci waɗanda suka yi imani da shi suka ba da gaskiya gare shi shine ma'anan amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa wasu tawaga daga cikin banu isra'ilawa suka yi imani da annabi isa wasu kuma tawagar da ainihin wato kafircewa annabi isa din suka bai da shi allah suka bai da shi dan allah ina fata ana fahimta shi ne nan yake ce musu wane ne zai taimake mu zai ba da gudunmawa akan wannan da'awa lafazin ansar mataimaka su ne awa ilallah zuwa ga addinin Allah qala al-hawariyuna to sai hawariyuna lafazin hawariyuna su ne mutanen da suke ibada masu taimako an gane ko asalin kalmar daga tur ne wato abin da yake tsananin fari sosai shi yasa matar aljanna ma idan ta fari ne ake ce mata tur ne an fahimta saboda sune su ne hawariyun an ce suna yawan sa fararen kaya ne suna ibada da shi shi ake ce musu hawariyun an gane ko wallahu ta'ala ala amma dai abin da ake nufi a shar'ance dukkan wani mutum mai tsoron Allah da ibada da kusancin Allah kamar yadda hadisi ya tabbata annabi ya ce da kulli nabiyyun hiwa ko hawa kowane annabi yana da hawariyi ya ce wa hawariyi az Zubairu na al-awwam ko ya ce ni hawariyi na? shine ne Zubairu bin awwam a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka wannan shine abin da zo ya faru suka ce to mu ne mataimakanka zuwa ga ainihin wato wannan addinin naka mana mu ne mataimaka Allah amanna billah mun yi imani da Allah washhad bi anna muslimun kuma ka shaida ya kai annabi samu musulmai ne mun miƙa wuya ga wannan addinin da ka zo da shi rabbana ya ubangijinmu amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar na wata ba nan rasula mun bi wannan annabi da ka aiko annabi Isa faktubna ma ash-shahidina ka sanya mu cikin masu bada shaida alka wanda suka shaida da wahalaniyar ka ya Allah wa li rasulika bisidqi mun shaida da manzon ta hanyar gangata shi wannan shine abin da waɗannan musulmai kashi na farko da suka da imani da shi suka ambata wadancan kuma da suka kashe shi kaga su suna ganin su sun kashe annabi isa ne amma ko ba annabi isa bane kamar yadda Allah ya ce wa qawlihim inna qasalna al-masiha isa ibn maryama da cewa da suke wai sun kashe annabi isa dan maryam amma ba shi suka kashe ba Allah ce wa ma qataluhu wa ma sarabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu su ne waɗannan kashin ku cikin mabiyansa su kuma sai suke sabani a kai ina fata ana fahimta wa makaru sai suka kulla makirci da su kashe annabi isa da kuma cutar da banu isra'ilawa wa makar Allah sai Allah ya nashi kullun dan ya kubutar da annabi Isa dan baka cewa Allah na makirci ina fata ana fahimta Allahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu kulla ainihin wato yadda ya kubutar da annabi Isa annabi Isa irin waɗannan ayoyi su ne ya kamata a ce makwabtan mu kiristoci suna karantawa da kyau su fahimce su a cikin littafan su in dai mutum ya karatu da kyau ya fahimci gaskiya za ga Allah ya taimake shi da gane gaskiya amma idan aka musu ƙarya aka cusa musu karerai aka lullube to za ga babu abin da za su iya gane an cika su da karerai da kage da ainihin wato yarfi akan addinin musulunci hatta red version da ake magana a kansa shi kansa ba kowane red version bane za ka iya samu ma ba taɓa ba akwai abin da ma ba gaske bane shi ba amma yanzu ba red version nan kullum sai daga all ka ga new testament new testament ake kai ana nan ana tararrabawa kyauta dan mutane ne amma duk abin da ke cikin labari ne kawai da ƙarya Allah ta'ala shi yadda mu Allah ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah ya kai mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wannan nawa ko kashi ba ku kashi